masu ainihin cewa har yanzu gwamnatin buhari ba ta samu nasara akan abubuwan da su sanya gaba ba kila mutane ne waɗanda in yan arewa ne to sun gudo abuja ba su san abin da borno take ciki ba a shekarun da suka wuce ba san abin da yau ke ciki ba ba san abin da adamawa da sauransu ba hatta kano da kaduna har abuja bala'in ya fara shigowa kashe-kashe da sauransu sun sanya mutum zai fita ya tafi masallaci in har ya daure ma ya tafi yana cikin tashin hankali bai sani ba zai gama sallar ko ba zai gama ba idan coci zai tafi yana cikin wannan tashin hankali balantana in zai tafi tasha ko kasuwa ko asibiti ko makaranta yau me yake faruwa waɗanda suke barno suna ba mu labari da waɗanda suke Adamawa da ainihin abin a Yobe suna kwanciya hankalin su kwance su yi bacci ana buɗe makarantu waɗanda suka gudu suka bar garuruwa suna komawa da sauransu ya kamata sanatoci ya kamata su yi a matsayin su na waɗanda al'umma suka yi wa alfarma suka jefa musu ƙuri'a su zo su wakilce su da su 'yan majalisu da shugabannin jam'iyyu na adawar da na abin nan su zo su zub da makamai su ji tsoron Allah su taimaka wannan bala'i na fatara da yunwa da sauransu da riƙe bajet da suka yi yake jawowa ya kamata su samu shi aya su shafa wa kansu lafiya su ainihin abin nan wato zub da makamai su zo su nemi ainihin al'umma su yi haƙuri domin su haɗu a tare da su a yi gyara. Baka jin kamar 'yan majalisar nan sun fara jin irin waɗannan kiraye-kiraye tun da shugabannin kasafin kuɗin majalisun sun ce a mako ɗaya za su amince da duk wannan kasafi a dawo da shugaban ƙasashe. Mun ji labari musamman shi shugaban wannan kwamiti na budget ya ce za su roƙi 'yan uwansu 'yan majalisa wannan shine dalilin da ya sa na yi wannan magana domin sauran 'yan majalisar da ake jin za a roƙa su san cewa wallahi wallahi idan ba su ba da haɗin kai aka yi wannan gyaran ba to sun ɓata kansu ne akar ko inda suke ganin amma shekara ɗaya biyu uku duka waɗannan alƙawura da shugaba buhari ya ɗauka zai yi wuya ya iya cin masu wato kamar an yi zari wajen yin alƙawuran kamfen ne ai mu ga fahimtar mu cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan abubuwa da ɗauka guda uku ai an kama hanya in Allah ya so yarda tushen su dama shine na ɗaya a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali na biyu a datse satar dukiyar al'umma ta gwamnati a daina fita da dukiyoyinmu sace zaki a ainihin ma'aikatun gwamnati da bankuna da sauransu a ainihin daina in Allah ya soya da cikin shekara ɗaya biyu Najeriya za ta dawo da martabarta da kasancewarta mai tattalin arziki musamman irin waɗannan ziyarori da shugaban ƙasa yake kaiwa na jawo hankalin masu sanya ainihin abin jari musamman idan muka bai wa shugaban ƙasa haɗin kai aka tabbatar da an raya aikin gona an kawo iri mai kyau an samu taki na zamani mai kyau mai nagarta in Allah ya soya da waɗannan alƙawura da shugaban ƙasa ya zo ya yi in Allah ya soya da za su shiga a wannan lokacin ba sai an shiga na gaba ba